Assalamu alaikum wa rahmatullah ka da zuwa AAAK One Hand Engineering and Computer. Duba da la'akari da mutane suna iya zuwa su sayi kwamfuta da hannun su sabuwa ko kuma sakan hand ko kuma a'a su kwamfuta dai normal kwamfuta wadda ba za ka ce ba za ka ce tsofa ba. To suna yin wasu ɗan kuskure da haka mutum ya sai kwamfuta amma bai san ya za a yi har operating ɗin ya kamata ba. Don haka yau na shirya muku bidiyo akan operating system. zan Allah ka musu wannan bidiyo ina da bukatar ku yi subscribe ku share ni wannan bidiyo ban kowa ya abin da nake so gama a yau idan har ka sayi kwamfuta sabuwa ko London yanzu ko kuma wani kwamfuta da kake so ka amfani ta farko abin da ya kamata ka fara yi ka san wani irin window ka zuwa sannan kuma ka san wani irin software za ka yi amfani da su sannan ina so in lissafa maka wasu abubuwa kamar haka na farko dai ba za ka ji ba na ɗaya idan ka sayi kwamfuta yana da wasu abubuwa gaba ɗaya kamar haka yana da kyau a ce na ɗaya ka san irin wanda da kai install kuma ka kasance ka san irin ainihin a ainihin operation system kake amfani da shi sannan ka san irin software da kake so ka amfani da shi sannan kuma ka san me kake so ka yi ana so kai connecting a internet offline aiki kake so kai ko kuma online dan akwai different install din da za ka yi online ko su kuma offline ko na ce online ina nufin wanda za ka yi connecting da internet na ce offline wanda kuma ba za ka yi connecting da internet ba don ganin yadda wannan bidiyon yake kasancewa ina so don allah ku nuna a cikin wannan bidiyon na sai yanke mu komai daga cikin wannan bidiyon insha Allah zan nuna maka ya za a yi shirya kwamfutar ka zama yadda ya kamata ko kuma ka dinga aiki ita yadda ya dace dan ganin yadda wannan abun yake kasancewa ina so ka biyo ni a cikin wannan bidiyo ka gaya ya abun yake kasancewa a cikin